أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا من كان يرجو لقاء الله فإن الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu jiya cikin taimakon Allah mun kai ƙarshen suratul ƙasar yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul ankabut suratul ankabut Allah ta'ala ya samu dace ala ramma ko zaka tuna mana me Allah yace a farkon sura bismillahir rahmanir rahim alif A mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna Allah madaukakin sarki ya fara wannan sura da basmala wanda ita ka'ida ce ta alqur'ani mai girma kowace sura Allah yana bude ta da bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba suratul tauba ba a bude ta da bismillah ba me yasa malamai suka ce saboda nazalat bisayf ta sauka ne da takobi ta zo ta yanke alaka tsakanin masu imani da mushrikai gaba daya wannan dalilin da yasa ko da bismillah ba ba ainihin wato bude wannan sura sai Allah madaukakin sarki ya fara da wasu haruffa yace alif lam mim Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da haruffa guda uku alif da lamun da me da memo malamai sun ce wannan sura sura ce makiya idan aka ce sura makiya ana nufin nazalat ba'da hijra wato nazalat qabla hijra an saukar da ita kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina saboda wajen gane sura makiyya ce ko madaniya ba ana la'akari da makanin nuzul ba ne ana amfani ne da zamanin nuzul ba ina sura ta sauka ba yaushe ta sauka idan sanda sura ta sauka annabi kamin ya hijira daga makka zuwa madina wannan sura sai a ce mata makiyya idan bayan annabi ya yi hijira ya dawo madina ne ta sauka bayan hijira sai a ce mata madaniya wannan ne yasa surorin Qur'ani suka zama daga makiyya sai me sai madaniya ba dan haka ba da an samu sunayen da yawa wataƙila annabi ya ce ba an ka da Qur'ani da sura kun ga idan wurin da aka saukar za a kalla sai a ce mata me da'ifiya to babu da'ifiya abin da ake la'akari da shi kawai hijira da a ce bayan an yi hijira wani dalili ya kawo annabi makka sai aka sauko mashi da sura yana cikin garin makka wannan sura ba za a ce mata makiya ba tun da dai bayan hijira ne ta zama me tana nan a matsayin ta na madariya ina fata an gane wannan malamai suka ce wannan sura tana da ayoyi 69 wannan sura malamai sun ce an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul rum bayan an saukar da suratul rum sannan sai aka saukar da suratul ankabut to amma wajen rubuta ta a cikin Musa a cikin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi shi yake nuna kowace sura ina za a saka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an sa wannan sura bayan suratul qasas idan ka dubi tartibus suwa, daga suratul qasas sai wata sura sai suratul ankabut me yasa aka sa wannan sura ta biyo bayan suratul ankabut malamai suka ce saboda manasaba da take tsakanin surar da suratul ankabut akwai alaƙoƙi kaman guda biyar da ke tsakanin wannan sura suratul rum da wata sura da ainihin suratul ankabut wasu ne alaƙoƙin malamai suka ce alaƙa ta farko da ke tsakanin suratul rum wato suratul ankabut da suratul qasas wato sura da ta gabata alaka ta farko da ke tsakaninsu a cikin suratul qasas da muka karanta an ba da labarin fir'auna da yadda ya ta'azabtar da jama'ar annabi Musa ya ta'azabtar da bani Isra'ila Allah ya jarrabi bani Isra'ila da azaba ta fir'auna amma suka yi hakuri har Allah ya halakar da fir'auna ya tsiratar da su to ita ma wannan surar Allah yana lallashin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce ayoyi na farkon surar daga farkon sura zuwa wala ya'lamanna munafikin, su an saukar da su kamin hijira ne shi yasa za ku ga suna lallashin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yi hakuri da jarabawar da Allah ya sa su a cikin kafirai suna azabtar da su malamai suka ce shi yasa aka fara da suratul qasas a nuna wa sahabbai annabi Musa ma an azabtar da jama'a sun yi hakuri to su ma sahabbai ya kamata su yi me ya kamata su yi hakuri malamai suka ce alaka ta biyu da ke tsakanin suratul qasas da ainihin wato suratul ankabut a cikin suratul qasas an ambaci tarihin wato karuna to haka har yanzu a cikin suratul ankabut idan muka je can gaba za mu ga inda Allah madaukakin sarki ya ambaci wa ya ambaci karuna wannan shine alaka ta biyu da ke tsakanin surorin alaka ta uku suratul qasas da muka gama ta yi magana kan tauhidi ta jaddada shi ta yi kace-kace da abubuwan da ake bauta koma bayan Allah to ita ma wannan sura ta ankabut da zamu shiga zamu ga inda take magana akan me magana akan tauhidi da muhimmancin sa da kuma nuna kaskancin waɗanda ake bauta koma bayan Allah inda har Allah madaukin sarki ya siffanta su da gidan gizo-gizo zamu samu a cikin surarin Allah ya yarda alaka ta hudu da ke tsakanin suratul qasas da suratul ankabut wanda ya sa annabi ya sa a sa wannan sura ta biyo bayan suratul qasas wato shine a cikin suratul qasas an ambaci hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani har yake cewa innal ladzi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad mun karanta wannan ayar jiya to a cikin suratul ankabut nan ma za a ga yadda aka yi bayanin hijirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku bayina inna ardi wasi'a kasa ta mai yalwa ce saboda haka kuna iya hijira gangara zai kawo ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun to wannan ayar ta nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an matsa musu lamba to kasar Allah tana da yalwa su tattare ina su ina su su yi me su yi hijira su hijira daga makka su koma ina su koma zuwa madina wato kaga akwai alakar maganar hijira a waccan sura a wannan sura ma akwai maganar hijira malamai suka ce alaka ta biyar al'umma guda biyu ne Allah ya halakar da su da ruwa wato akwai jama'ar annabi Nuhu da suka saba wa Allah madaukakin sarki da ne aka halakar da su da ruwa aka halakar da su to haka fir'auna da jama'arsa da Allah ya tashi halakar da su da me aka halakar da su da ruwa to wayannan al'umma guda biyu da aka halakar da ruwa sai aka bada labarin ɗaya al'ummar shine Fir'auna da jama'arsa a cikin suratul Qasas ɗaya al'ummar kuma jama'ar Annabi Nuhu da aka halakar da su da ruwa sai aka bada labarin su a cikin suratul Ankabut hmm. to saboda wayannan alaƙoƙi guda biyar da ke tsakanin wayannan surori guda biyu shi yasa a tartib na surul Qur'an sai aka sa suratul an kabu ta zama ta biyo bayan wata sura ta biyo bayan wato suratul qasas Allah ta'ala ya samu dace to wannan sura Allah ya bude ta da wayannan harufa da Allah ramma ya karanta mana alif da lamun da mim wayannan harufa sune abin da bature yake cewa abbreviation wato ka takaita kalma ka sa harafi kwara daya a madadinta to duk inda aka yi abbreviation ba mai gane abin da aka faɗa sai wanda ya ne sai wanda ya rubuta shi kadai zai iya gane me aka faɗa ina fata an gane in ka ce min ya sunanka na ce Adamu M Zakari to ita wannan M din dole ne zai zan bada bayanin ta in kai ne sai dai kai ta in ka ce Muhammadu in ce ba Muhammadu nake nufi ba Musa nake nufi in ka ce Musa in ce ba Musa nake nufi ba Makau in ka ce Makau in ce ba Makau ba Mantau kaga dole a jira sai ni na faɗa ko in ba ni na faɗa ba wani ya yi sai a riba kina na shi mu albasa to tunda abbreviation ne banda wanda ya abbreviation din ba wanda ya san me yake nufi wane ne ya abbreviation din shine Allah madaukakin sarki sai dai akwai wani abu da ya ba malamai mamaki a cikin wannan harkar a duk inda Allah ya bude surorin alqur'ani mai girma da irin waɗannan ayoyi wato da irin waɗannan harufa to in Allah ya yarda zaka ga da zai biyo baya ga waɗannan harufa wato shine ko alqur'ani mai girma ko wani abu da yake ishara zuwa ga alkur'ani mai girma duk inda aka fara su za ga sun biyo baya misali suratul baqara ana rama da Allah yace alif lam mim alif lam mim sai ce me zalikal kitabu la raiba fihi ga da aka ce alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu akan me yake magana akan Alkur'ani mai girma da Allah yace daha ha ma an أنزلنا عليك القرآن لتشقى kun ga da aka ce ɗaha me ya baya magana alƙur'ani mai girma ma an zanna alaikar ƙur'ana da ta shiga yasin صاد wal qur'ani da ya ce العليم ليتي تلك آيات الكتاب المبين سؤال رمى بمو ألف لامرا ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين ترى من وتا ألف لامرا ألف لامرا الكتاب الحكيم قالوا من وتا الف لام را الف لام ميم اها سيتمين كتاب كتاب آيات الكتاب والذي أنزل إليك ألف لام كتاب أن آيات الكتاب والذي هو أنزل إليك من ربك الحق آه. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الأعراج ألف لا ألف لا لتنذر به وذكرى للمؤمنين duk wayannan ayoyin da suka fara da wayannan harufan ko ne idan an ka fara me yake biyo a baya zaka ga ko kalma alqur'ani mai girma ko wani abu da yake nuni zuwa gare ta ko a ambaci alkitab ko a ambaci tanzil wani abu da yake ishara zuwa ga alqur'ani mai girma amma malamai sai suka ce akwai wurare guda uku inda wayannan muqadda'atin suka zo amma kuma sai ba a ambaci alqur'ani mai girma sai zama alqur'ani mai girma ba ke biyo baya ba wasu sura ne guda uku suka ce farko ali imrana suratu ali imrana ba mu farkon ta alarma alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kun ga da aka zo ali imrana da aka fara da alif lam mim sai aka ce allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ba a fara da magana alkur'ani mai girma ba na biyu suratu maryam ba mu farko suratu maryam ala rama ka fa ka ha ya ayyun sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا كنا نسي أكتش ذكر رحمة ربك عبده زكريا أنا أقول القرآن ما يجرم ba bai biyo baya ba to daga nan ba mu suratul rum alif lam mim aha gulibatin rum kun ga wannan ma da aka ce alif lam mim sai aka ce gulibatin rum menene bai biyo baya ba ba alqur'ani mai girma aka ambata ba to wayannan wurare guda uku sai wannan sura da Allah ya karanta mana a halin yanzu da aka ce alif lam mim sai aka ce a hasiban nasu ayyuturaku nan ma ba ambaci mai ba ba ambaci alqur'ani mai girma ba saboda haka ita wannan sura an buɗe ta da wayannan harufa amma sai ta zo cikin jerin gwanan surorin da aka buɗe da waɗannan harufa amma ba alqur'ani ne biyo baya ba daya abin da ya biyo baya shine magana tauhidi saboda muhimmancin sa daya abin da ya biyo baya shine muhimmancin ansa addu'a saboda muhimmancin sa abin da ya biyo baya shine taimakon da Allah yake yi wa masu imani ba a iya karya su Ɗaya abin da ya biyo baya shine Allah yakan jefa masu imani a cikin jarabawa idan su yi haƙuri, Allah zai tsallakar da su su gama da duniya lafiya su tafi aljanna su ne wurare malamai suka ce saboda muhimmancin wayannan darussan sai Allah maɗaukin sarki ya kawo wayannan harufan amma sai zama ba ƙurani mai girma ne biyo ba ba Allah ka gafarta mana sai Allah maɗaukin sarki ya ce a hasiban na, yanzu mutane suna tsammani ne an yi ku Allah kawai ya kyale su haka an ya kulu amanna saboda sun ce mun yi imani wa hum la yaftanun ba tare da an jarrabe su ba kuna tsammanin za ku ce wa Allah kun yi imani sannan Allah ya bar ku ba tare da ya kawo jarabawa ya jarrabe ku ba wato ana nuna muku ba haka lamarin yake ba duk lokacin da kace kayi imani to ka saurari me ka saurari jarabawa daga wajen Allah madaukakin sarki musulman Najeriya muna cikin wayanda muke ganin jarabawa ko ba ma ciki muna cikin wayanda suka fada cikin jarabawa ya Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa da ka jefa mu ciki wato ayar tana nuna mana cewa duk yadda kai sai an jarraba ta malamai sun yi manzanu guda biyu akan makasudin saukar wannan aya wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne a sanadiyar wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda lokacin da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina to su iyayen gidansu ko mahaifansu ko kuma in bawa ne mai mallakar bawa sai suka rike su a makka suka hana su yin hijira karshe sai ga suna zaune a garin kafirci alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina to wayannan mutane da Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi da suke da alaka da muhimmancin hijira da falalarta sai sahabbai da suka hijira sai suka rubuta irin waɗannan ayoyi suka aika waɗannan mutane a Makka suka ce to fa kuna cikin hatsari kwarai da gaske domin ga yabo da Allah madaukin sarki ke akan waɗanda suka hijira ga maganganun da Allah ya yi akan waɗanda suka kai hijira har suka bari mutuwa ta zo ta same su a garin kafirci Wa'annan mutane da suka ji wannan ayoyi sai ayoyin suka musu cajin batir na imani sai suka taso suka baro maka za su hijira amma iyayen gidansu suka sake biyo su suka tare su akan hanya suka kama su da tsiyatsiya suka sake mai da su da suka kama su suka sake mai da su sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya yace a ah, shin mutane suna tsammani ne dan sun ce sun yi imani za a kyare su ba za a jarraba su ba wannan rike su da aka yi jarrabawa ne daga Allah su dauki matakin da za su ci wannan jarrabawa sai waɗannan bayin Allah da suka ji wannan aya suka ce za mu yi hijira mu bi annabi ko da za mu mutu akan hanya sai suka sake ɗauko takuba suka kamo hanya suka yi hijira da iyayensu da masu gidansu suka biyo su akan hanya sai suka ja daga ƙarshe aka kara sun yi nasara amma an kashe wasu daga cikinsu wayanda aka ce daga cikinsu Allah ya ce ya gafarta musu gaba ɗaya su tafi aljanna su kuma wayanda suka samu daman tsira su ne waɗanda suka tsallaka suka samu ko wucewa Makka Madina suka riski Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa wannan shi zai nuna muku hijira da aka yi ba a cikin sauki aka yi ta ba Allah ka gafarta mana Suhaibur Rumi multimiloniya ne yana cikin manyan masu kudin garin Makka amma da aka zo maganar hijira ya kamo hanya zai yi hijira bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suka biyo bayan shi da takubba suka tare shi akan hanya yawai ya kalle su yace ku kan wasu irin mutane ne muna zaune garin ku kun ce ba ku yarda mu musulunci ba mun bar muku garin za mu koma wani gari mu bauta wa Allah kuma ku ce sai kun bi mu ba ku yarda mu tafi ba suka ce kai saurara sanda ka zo garin mu kai talaka ne baka da kokobo a garin mu kai kuɗi to ba yadda za a yi kai hijira ka tafi da kuɗin da ka tara yace to kuɗin ai ba sata ne ba kasuwa ne nema ne kuma ku je ku buge buge ku nema mana suka ce to ko nema kai a garin mu ne nema ka samu mu ba za mu yarda da wannan ba sai yake ce to na ba ku zabi idan ku amince duk dukiyar da na mallaka da gidaje na da gonaki na da shaguna na da dabbobi da na tara da zinari da azurfa da na tara duk na yadda na bar muku ku ku banni daga ni sai rigar jiki na in yi hijira in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma in kun ce ba ku yadda ba to kun ga kwari na cike yake da kibau kuma kun san ni wajen kwarewa wajen harbi da kibiya tun da nake ban taba harbi da kibiya ne kuskure ba bai taba ne ba bai taba harbi da kibiya ya kuskure ba dama shi Suhaibun Rumi da ya ɗauko kibiya ya dana a bakarsa yayi taitin ka ya ja to mala'ikan mutuwa sai matso a round the area domin yana sakewa zaka tafi yace to kun ga kwari na cike yake da kibau yace zan ci gaba da harbin ku kamin ku kashe ni sai na kashe mutane a cikin ku adadin yawan bauna yace daga nan in zara takobi na mu ci gaba da dauki ba dadi har zuwa lokacin da takobin zai karye kamin ku kashe ni ku zabi dai a ciki suka yi shawara da juna suka ce kai gaskiya faɗa mun san shi wajen harbi da kibiya tunda da ya bar mana da dukiyar zai tafi a tsiyace ya sauka lafiya aka ce ka sauka lafiya mun barka mun gaje dukiyarka yace ba matsala haka da kafa ya rinka gudu yana ratsa daji tafiya ta wajen kilomita ɗari biyar har ya isa garin Madina yana isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yace rabi Albayu ya suhaib rabi albayu ya suhaib cinikin da kuka yi da Qurayshawa kai ka ci riba ashe har malaika Jibrilu ya riga shi isowa ya ba annabi labarin abin da ya faru to wannan aya tana nuna mana mutanen da suka hijira a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan su ne aka saukar da wannan aya wasu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wani sahabi da ake cewa mihja mihja wato shine sahabin da aka fara kashewa a yakin badar a yakin badar dan adam na farko da ya fara yin shahada shine mihja maula umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shi mihja wani kafiri ne a fagen daga na badar wato wanda ake ce masa wato ainihin wato amir ibn al-hadrami Shi ne wanda ya harbo kibiya ya a sha ruwan tsuntsaye da kibiya ya harbo ta cikin taron musulmai wannan kibiya sai ta same shi a wurin Allah madaukin sarki ya azarta shi da shahada shi ya fara shahada a yakin badar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidu shuhada mihija. yace mihja shine shugaban dukkan wani sahabi wanda ya shahada a yakin badar inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace huwa awwalu man yud'a ila babil jannati yawmal qiyamati min hadhihi al-umma manzon Allah yace wannan sahabin shine dan adam na farko wanda za a fara kiransa a kofar aljanna a cikin wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shahada da mihijaye yana da uwa kuma yana da mata uwar tana tsananin san shi matar tana tsananin san shi sai aka faɗa musu cewa an harbo kibiya ta same shi a fagen badar Allah ya masa rasuwa uwar da matar hankalinsa ya tashi suka rinka kuka kamar da su zai fita sai Allah ya saukar da wannan ayar a gaya musu mutuwar ɗan nasu da mijin nan nasu ba a banza ne, jarabawa ce daga wajen Allah madaukakin sarki saboda haka su yi haƙuri Allah ya jarraba su ne da mutuwar wanda suke kauna shine Allah madaukakin sarki ya ce a hasiban nasu an yutraku an kulu amanna wa hum la mutane suna tsammani ne za a kyale su domin kawai sun ce sun yi imani ba tare da an jarraba su ba wato wannan ya nuna cewa idan ka ce ka yi imani sai an jarraba ka a wajen jarrabawar nan kuma su ake fara jarrabawa waɗanda ake fara jarrabawa wato su ne waɗanda suka fi kusa wato da Allah madaukakin sarki su ne waɗanda suke fara samun jarrabawar ubangiji shi yasa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance bai da lafiya Abu Sa'id al-Khudri ya zo duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah yana fama da zazzabi ce a lokacin da na dafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana lullube da mayafi amma idan ka taba mayafin ma zaka ji mayafin ya dau zafi saboda jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya zafi sosai Ya ce a lokacin sai nace ya rasulullah kana cikin tsanani wannan zazzabi ya maka tsanani ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dama mu annabawa ko zazzabi Allah zai ɗora mana to ninka mana zazzabin yake yi domin ya ninka mana lada a wajen shi duk sanda za a ɗora wa annabi zazzabi zazzabi mutum biyu ake ɗora mashi ba zazzabi mutum ɗaya ba in za a ɗora mashi ciwo na mutum biyu ake ɗora mashi saboda Allah ya ƙara masa yawan lada ya ninka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lada Ya ce sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ashaddul bala minan nar ya manzon Allah a cikin mutane suwa Allah ya fi jarrabawa ya fi dora musu jarraba ya dora musu wani bala'i a matsayin jarrabawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ashaddal bala al anbiya wayanda Allah ya fi dorawa jarrabawa ya dauko wani bala'i ya dora musu domin ya jarraba su annabawa ne Allah ya yi wa haka yace sai nace ya rasulullah daga nan sai wa sai manzon Allah ya ce summa salihin daga nan sai nagartattun bayi na kwarai su ma Allah baya barin su Allah yakan rika yawa dora musu jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce irin waɗannan bayi na kwarai da Allah yake dora musu jarabawa har za su kai matsayin da saboda sun san ladar da Allah yake ba su idan ya jarraba su a jarraba su da talauci ko a jarraba su da yunwa ko a jarraba su da ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ka ga ba sa jin haushin Allah sun fi murna da wannan jarrabawar da Allah ya dora musu fiye da murnar da kuke yi ku idan kun samu kuɗi irin murnar da kuke yi in kun samu kuɗi bata kai murnar da nagartattun bayi suke yi yayin da Allah ya hada su da jarabawa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa inna ashadda bala al anbiya thumma al amsal fal amsal wayanda Allah yake dora wa jarrabawa su ne annabawa to daga nan kuma sai suwa sai masu bin hanyar annabawa sai masu kamantuwa da hanyar annabawa shi yasa za zaka samu wani mutumin banza amma bai da matsala kowace iri wataƙila ma arne ne bai sallah ya kwana zina ya yi luwaɗi ya sha giya ya ci naman kare ya ci naman alade amma washe gari Allah ya turo masa miliyan tamanin gobe ya iskanci ya sheƙi ayasa sai Allah ya ƙara turo masa miliyan ɗari ga kanta mai gida a Abuja ga shi a Ingila ga shi a ina ga kuɗi ya zo zai ci abinci a dalin tebul a jera abinci kamar kala ashirin liman kuma ya kai azumi amma da kyar ya samu koko da kosai sukarin ma bai ji ba kaji ba wannan jarabawa daga wa daga Allah madaukakin sarki me yasa Allah ya jarraba shi saboda yana sai ita duniya Allah bai dauke ta komai ba ku da kuka dauke ta da zafi a wajen Allah ko fifikin sauro bata kai daraja ba da ta kai fifikin sauro daraja a wajen Allah annabi yace da Allah ba zai ba kafiri ya samu koda kwagwatar ruwa ya hade ba Allah ka gafarta mana duk jarabawa da ka dora mana Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa ya Allah jarabawa da kake dora mana Allah ka sa ta zama kankara ga zunuban mu yadda za mu same ka ba mu da zunubi ko kwara ɗaya a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba na rabba ولقد فتنا الذين من قبلهم نعم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah madaukin sarki ya ce wala qad allazina min qablihim haqiqa mun jarrabi waɗanda suka zo kafin wannan al'umma al'umma da ta gabata Allah madaukin sarki ya ce ya jarrabe su ba kuwa ga fara jarrabawa ba ya kuwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabab ibn arad yace mun je mun samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana kwance a gindin dakin Ka'aba da muka zo muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin tawali'u annabi ya same shi a kwance a gindin dakin kaba a ƙasa in ya yi ƙoƙari ya samu wata wani mayafi ko wani abu ya ɗan duddun shi ya fulo da shi yana kwance saboda tawali'u irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka zo muka ce ya rasulallah. mushrikai sun matsa mana lamba ana ta mana azama iri iri ya rasulullah ala tastansiru lana ala tad'u lana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka nema mana taimako Allah ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi addu'a Allah ya fidda mu daga halin da muke ciki ba nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune sai dai kai ku saurara gaugawa me kuke yi ai jarabawa yanzu aka fara manzo Allah ya ce wallahi waɗanda suka gabace ku Allah ya jarrabe su da fiye da abin da ya jarrabe ku sun kai matsayin da za a zo da mutum a tona rami a sa shi a cikin ramin a kafe shi bayan an kafe shi a ɗauko zarto a ɗora masa a ka a rinka gogawa a fasa fata a fasa ƙoƙon kai a fasa kwanya a fasa a fasa a tsaga wuya a tsaga haƙarƙari a Maza Allah ya yace fa yuj'alu disfain sai an tsaga shi da ake tsaga kekashe shi na rama a fara shi biyu rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi nan amma wannan bai sa ya yi rijiya ba addini shi ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayanda suka gabace ku akan zo da makaki na ƙarhe. a rinka kaɗa naman su jikin ƙashin su ana kankarar ƙashin sai an kaɗa naman jikin ƙashin ɗan adam ɗan adam da sa. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bai hana su rike addinin su gangan ba wannan bai sa su yi da su ba addinin musulunci ba manzon Allah yace na rantsa da wannan rai nake hannunsa wannan addinin musulunci sai Allah ya cika shi ya mamaye duniya gaba daya sai an kai matsayin da mutum zai tashi tun daga sana'a ya tafi har hadaramau la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ganamihi manzon Allah ya ce mutum bai tsoron kowa sai Allah sai dai watakila kura ka ta cinye masa tinkiya amma bai tunanin akwai wani kafirin da zai taba shi akan hanya yace fa inna ma nuna. gaggawa kuke yi ku je ku yi hakuri saboda haka ya ku al'umma ba ka yin musulunci Allah bai jarraba ka ba za a iya jarraba ka da ciwo a jarraba ka da talauci a jarraba ka da matsala a jarraba ka da tsangwamar abokan zama a jarraba ka da tsangwamar ƴan uwa a jarraba ka da tashin hankali da rashin zaman lafiya inda kake zaune abubuwa da dama za a jarraba ka da su amma ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri sai ka ga cewa ka tsallake za a jarraba ka da tsoro za a jarraba ka da firgici shi yasa Allah ya ce wa laqad fatanna alladina min qablihim haƙiƙa mun jarraba waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗi gaskiya a suratul baqara yace am hasibtum an tadkhulul janna ادخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله يتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شن كنا تأماني ne kawai ku shiga aljanna kawai ka gama ka a kwato ba CDD ba tsadada ba wata jarabawa da Allah ya ɗora maka kullum kana cin shinkafa da dankalin turawa kana shan hura ba ka da matsala kawai sai ka mutu an je kiyama su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu wayannan bayin Allah su Bilal ibn Abi Rabah sun kamo hanya za su tafi aljanna kai ma ka taso dukkan dukkan ka ce gani a ce kai ne wa ka ce na ta'ala na ta'ala daga ina an goro a ba ango rogo ba ango dankali am asibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum da zina khalaw min qablikum tun misalin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba Allah ya ce masadhumul ba'sa wa dharra waɗanda suka gabace ku talauci ya shafe su cutarwa ta shafe su azabtarwa ta shafe su ba irin wahalar da ba su sha ba inji Allah Allah ya ce kai wa zulzilu an girgiza su inji Allah Allah ne da kansa yake magana fa yace an girgiza su Allah ya kai hatta ya kula rasulu sai da aka kai matsayin da annabin da kanshi wallazina amanu ma'ahu da wayanda suka yi imani tare da annabin suka rinka cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo azaba ta yi azaba fitina ta yi fitina bala'i ya yi bala'i har an kai matsayin da annabi da kansa yana cewa mata nasrullah manyan sahabban manzon suna mata nasrullah Allah ya ce ala taurara, inna nasrallahi qarib Allah ya ce nasarar Allah kusa take tana nan dab dab dab kusa kusa ya Allah ka kawo mana nasara mu ma ya mu ma muna cewa mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah <laughs> amma Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib ku ci gaba da addu'a ku ta ci roƙon Allah ku ta roƙonsa Allahumma ja'al lil muslimina fi Nigeria farjan wa makharajan Allahumma ja'al lil muslimina fi Nigeria farjan wa makharajan Allahumma ja'al lil muslimina fi Nigeria farjan wa makharajan mu ta addu'a Allah ya sawa mana mafita zamu ga mafita daga wajen Allah Allah bai kulle kofa ya sa sakata dan shi ba hugu bane sai dai dan tura ya bata da ka tashi da daddare ka dan yi fushin sai Allah ya rude ce to wuce ka iya Allah ka ba mu ikon tashi mu gaya maka sai Allah madaukin sarki yace wa laqad fatanna alladhina min qablihim me yasa muka jarrabe su Allah yace fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku domin Allah ya bayyana wa duniya ta gane su waye ne masu gaskiyar imani a cikin wayannan mutane domin shi Allah ya riga ya san su waye masu imani amma su waye yake so ya gane duniya ta gane kai mai imani ne na gaskiya ko ba kai mai imani ne na gaskiya ba shi yasa sai Allah ya jarraba ka da me ya jarraba ka da fitina ya turo maka jarrabawa idan kai wasa imanin ka ba mai karfi bane to imanin sai ya samu matsala daga nan sai ka tattara addinin sai ka watsar sai ka lalace daga nan shikenan an gama Allah ka gafarta mana wala ya'lamanna al-kadhibina domin kuma Allah ya sanarwa mutanen duniya a gane wanda ƙarya yake a cikin imanin shi ba imani na kwarai bane Allahumma ja'alna min as-sadiqina fi imanina ya Allah ka sa muna cikin masu gaskiya a cikin imanin mu wannan ita ce jarabawa da Allah madaukin sarki yake jarraba bayi Allah ka ba mu ikon cin jarabawa duk lokacin da ka dora mana ita. Sai Allah madaukin sarki ya ce mai ala rama. Am hasiban ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna. Hmm. Sa'a ya yahkumun. Allah yana magana da masu azabtar da masu imani, masu cutar da masu imani. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda. Ya ce ana ana magana gingima gingima arnan maka da suka rinka azabtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Jahil irin su Utbah ibn Rabi'a irin su Shayba ibn Rabi'a irin su An-Nadr ibn al-Harith irin su Umayya ibn Kalab manya-manyan gingima gingiman arna na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce amma hasiban ladina ya'maluna sayyi'at wa'annan da suke aikata mugayen ayyuka suke azabtar da masu imani suke cutar da masu imani wai suna tsammani ne an yasbi kuna za su tsere mana wai tsammani suke yi duk za su gama wannan iya shegen a duniya kuma su tsira kai Allah ya sa'a ma ya hukumu wannan hukunci da suke yi yayi muni ba haka lamarin yake ba Allah ya ce ba zan basu ba sai na tona musu asiri sai na yi maganin su tun a nan duniya inji Allah Allah ya yi maganin su ko bai maganin su ba Abu Jahil a yakin Badar yara ƙanana Mu'az da Mu'awwar su suka aika da matsiyaci barzahu yara ne yan ƙanana kowanne uwarsa ta bashi training yadda ka wasu hankaki guda biyu su suka yi kata-kata da Abu Jahil a fagen Badar suka kama gudu wajen manzan Allah ko yana ana katantu a baji halin ana katantu a baji halin ko ne yana cewa na kashe Abu Jahil ya lalla. na kashe Abu Jahil ya lalla. annabi ya karbi takuban sai duba yaga kowanne akwai jinin Abu Jahil a jiki yace kila kuma katar ku duka ku ko kaje su manzon Allah ya tura Abdullahi dan Mas'ud ya ce je ratsa cikin gawakin arna ka gano min ya labarin Abu Jahil yana zagayawa yana zagayawa can sai je same shi tim tari guda gashi na a kwance bai ta mutuwa ba Abdullahi dan Masaud ya hau kan gawar Abu Jahil ya tsaya a kanta gashi shirin dama ya ci haram matsiyaci shirin shirgegen kato ne Abu Jahil ya bude ido bai karasa mutuwa ba amma kuma ya kusa ya karisa da ya duba ya ga Abdullahi da Mas'ud ya hau kan shi yace la qadir ta kai ta murtakan saban yarwa iyal ganam yace ya kai dan kauye mai kiwon tumaki ka hau gangan jiki mai daraja Allah ya dan masaure ne kwace oh munafikin Allah ke baka karasa ba da ba dama ko ta yawo kasa a kusa sai karasa gutsara kan matsiyaci ya dauko kan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalle shi ya ce haza fir'aunu hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma ai da ka gama da shi anan Utbatu ibn Rabi'a tun san da aka yi mubarazar farko aka aika da shi Sheba ibn Rabi'a tun mubarazar farko aka aika da shi lokacin da suka fito suna barazana suna halmin mubariz halmin mubariz akwai wanda zai yi fitowa a kana da shi su uku ga su manya-manyan arnan makka nan take wasu samarin madina suka fita da gudu suka je suka tsaya gabansu suka ce kai ku waye? wannan yace ni ne wani ni ne wani cikin samarin madina da suka imani da annabi wannan manyan arnan suka tunzire da dariya suka ce ba saboda ku kanana alhaki muka fito ba yau ku mutanen madina shi kuka iya yaki kai ku sai da dare muku Muhammadu ka turo mana mutanen Makka wayanda suka hijira suka biyo ka su muke biyo saboda su muka zo su muke so mu kashe suna faɗin wannan magana manzon Allah yana dubawa yace Hamza yana cewa Hamza kawai sai ga Hamza yayi tufa ya dirya tsakiyar gari manzon Allah ya leka ya sake duba yace Ubaida yana cewa Ubaida kamin karfe taro da addu'a manzon Allah ya sake cewa Ali kamin ya rufe baki sai ga Ali ibn Abi Talib ya ce bismillah tun daga nan zuwa yana aka kalmar yanzu Umayya ibn kalam shi ya rinka azabtar da Bilal ya ɗau Bilal ya kai shi daji sai ana tsananin rana yashin maka in ka ruwa a gwangwani ka dora akai zai tafasa kasa ne to ka sha shayi akan wannan yakin za a tube shi a kwantar da shi yashi yana gasa masa fata bayan wannan a ɗauko jingime mai dutse wannan an ɗora maka an ɗora maka ka zai iya fashewa a ɗora masa akan kirjin shi a rinka zungura shi ana duka ana cewa sai ka kafirce wa Allah Muhammadu sai ka yi imani da lata da uzza shi kuma bilal yana cewa ahadun ahadun fardun samad yana ta Allah madaukin sarki yana jaddada kalmar aqida to yanzu gashi an zo yaki yayi zafi umayya ibnu kalab ya rasa inda zai shiga ya a filin badar da Allah ya taimake shi sai ya da Abdurrahman bin Auf sai ce ya kai Abdurrahman bin Auf da Allah zo ka kama ni ka san dai na tara kuɗi da yawa zan fanshi kaina kaga zaka samu kuɗi ɗan wayannan sulken da ka zubinto watsar da su ga babban kamu kai Abdurrahman bin Auf yana duba sai ga Umayya ibn Kalab ya ce eh, lalle na babban kamu wannan kamu ya fanshi kansa zan samu kuɗi da yawa sai ya kamo shi ya daure shi ya tasa shi gaba yau ga Umayya ibn Kalab yana neman wa zai kama shi ya zama fursunan yaƙi dan ka akan shi ya yi zo sai yana tafiya sai Bilal ya hango Bilal yana hango shi sai ya danno da gudu yana dannowa da gudu Abdurrahman bin Abi ya ce ta Bilal wannan nawa ne na riga na kamo ka taba min na zai fanshi kansa ne in dan samu wani abu ne ma in kama in kara jari Bilal ya kalli Umayya yace ra'atul ra'atul kufri Umayya ma na jautu in naja yace kan kafirci shine Umayya ba zai ya koma gida ne ma in koma ba sai dai ko ɗaya ya koma ko dumin mutuwa. wani abu ne ma in kama in kara jari Bilal ya kalli Umayya ce ra'atul ra'atul kufri Umayya ma na jautu in naja ce kan kafirci shine Umayya ba zai ya koma gida ni ma in koma ba sai dai ko ɗaya ya koma ko dumu mutu ana kai Bilal ya fara kabbara Bilal yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamin ai haka wasu samari yan Madina sun taru yace kun ga wannan ba wanda ya azabtar da sahabban manzon Allah kamar shi ku zo mu kai umayya ibnu kalab da ya ga sun garo ya ce abdurrahman ya ce ya ce wallahi mai gudu ce to ya ci haram ya koshi ya yi katon ciki bai gudu ana gudu yana zanza kuɗawa kai da ya gagara gudu ya faɗi abdurrahman bin auf ya zo ya lullube shi domin kada a yi ne domin kada a kashe shi ashe su bilal suna ta zungura takobi ta ƙasa suna zungura cikin da takobi kamin a ankara an huda kankara sun azartar da masu imani sumayya kama ta suka yi suka bude kafafunsa ta suka ɗauko mashi suka taka a matan taka sai da ta mutu haka suka rinka kisan gilla da ta'addanci akan bayin Allah da basu ji ba basu gani ba basu zagi kowa ba basu taba kowa ba illa an yaqulu rabbuna Allah su kawai sun ce Allah za su bauta shi yasa Allah ya ce shin am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna waɗannan da suke aikata mugayen aiki suna cutar da waɗanda ba su ji ba su gani ba suna zalunta masu rauni yara ƙanana da mata da tsofaffi suna azabtar da su a kama mutum a nutsar da kansa cikin ruwa sai numfashinsa ya dauke ko ya mutu wai suna tsammanin za su tsere mana in ji Allah akwai mai iya tserewa Allah ba su iya tserewa Allah sa'a ma ya haku wallahi duk wanda yake da hannu cikin cutar da musulmi duk wanda yake da hannu cikin azabtar da musulmi duk wanda yake da hannu cikin kashe musulmi kada ya dauka zai tsere wa Allah wallahi ba sa tsere wa Allah am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumu ba sa tsere wa Allah inda Allah wallahi akwai ran da Allah zai magare su akwai ranar kin dillanci ran da hajar mai gari ta bata Allah ka taka wa musulmai akan masu zubar da jinin su sai Allah ya ce mai a gaba larama man kana yarju liqa الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم yanzu sai Allah ya dawo yana magana da masu imani Allah ya ce man kana yarju liqa Allah ai man kana yarju sawaban lahi yawma hmm. duk wanda yake son fatan samun ladar Allah shiga aljannar Allah ranar da za a haɗu da Allah man kana yarju liqa Allah wanda yake neman ladar Allah da tsallakewa daga wutar Allah da tsallake siradin Allah da karɓar littafi da hannun dama daga wajen Allah da tsira daga wutar Allah da shiga aljannar Allah ranar gamuwa da Allah shine man kana yarju liqa Allah Allah ya ce fa inna ajalallahi la'a ya ta aiki ya ta ibada kare ga cewa yanzu kiyama ta tsaya ba ya kosa fa inna ajalallahi la'a ajalin da Allah ya sa wannan duniya zai zo akwai ran da Allah zai ce duk duniya a nade ta ma gaba daya isa haka an gama ko ba gama ba Allah zai ce duniya gaba daya ya ce mala'ika Israfil eh hura kaho a idan ban zai kowa ya taho an gama aka duniya ta isa aka tif an gama an zo da yan mala'ika Israfil ya hura shikenan ba wanda ya saura fa inna ajalallahi la'at ajalin Allah mai zuwa ne inji Allah Allah ya ce huwa samiul alim Allah madaukin sarki shi kuma mai ji ne duk abin da kuke fada yana ji sannan alim masani ne duk abin da kuke aikatawa yana sani Allah ka gafarta mana Allah ka saurari addu'ar mu Allah ka karbi kyawawan ayyukan da muke aikatawa ka gafarta mana munanan da muka aikata sai Allah ya ce mai gaba da rama wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi إن الله لغني عن العالمين Allah ya ce wa man jahada duk wanda ya tsaya ya aiki ya yi gwagwarmaya ya yi kokari cikin hanyar Allah domin ya ga addinin Allah ya ci gaba Allah ya ba shi mulki ya taimaki Islam da mulkin shi Allah ya ba bashi dukiya ya taimaki musulunci da dukiyarsa Allah ya ba shi karfi ya taimaki musulunci da karfinsa Allah ya ba shi ilimi ya taimaki musulunci da ilimin shi Allah ya ba shi kwarewa ya taimaki musulunci da kwarewarsa yayi gwagwarmaya ya ba da gudunmuwa yayi kiza-kiza domin ya ga al'islam islam ya ci gaba domin ya ga addinin musulunci ya ɗaukaka. Allah ya ce fa inna ma jahilu ne nafsi ba Allah yake taimako ba kansa yake taimaka shi zai samu dare shi zai samu aljannar inji Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki domin samun rahamarka wannan ya nuna duk aikin kwarai idan ka aikata ba kai wa kanka kai wa ba wani kai wa ba ke za a ruma maki ne an baka haushi ka daina aikin addini dan aka ji ne wai an bazatar da shi tunda abin ya zo maka ai da ba ni da sa kaina ga ilimin mu shugaba ne na kungiya yana jagoranci ana aikin addini wai an bashi haushi wai ya fusata to tun da abun haka ne to ni yanzu ma na isa haka ai da ma ne sa kaina to da kai na bari sauna kira mana shashasha in ga sa karai ko malami ne na addini mai wa'azi yana karantarwa wai an bashi haushi ya daina ko liman wai an ba liman haushi ya yajin aiki in Allah ya daban da malam Usman da bagin arba ba da zai yajin aiki da zalim wai saboda an ba liman haushi wai ya daina Ladar an ba shi haushi to duk abin ya zama haka na daina kiran sallah ah, to ma wa ake ba ladar akawun ne wa ake sa ladar? to da kare na sai ne sanan da ba da Allah kake ba don ma ka ce kai ka sa kanka ba Allah ne ya sa ka ba sai eh, ka sa kanka ba Allah ya sa ka ba a sauka lafiya da Allah ya sa ka da ba za ka bari ba kai ma ka riga ka faɗa ka ce kai ka sa kanka dama kai ba ka ɗauka aikin Allah ne kake yi ba ba haka lamarin yake ba kun san abin da zai baka haushi Da inda kaga an yi wannan sai kan lahira kan duniya ba ai kan duniya ka taba gani wani ciyaman na local gamma yan garin su suka jefe shi suka ce baya da amfani baya aiki yace to tunda abun haka ne na yi rizani kun taba ga wannan majalisa a Abuja ya zo wuce mutanen garin suka zage suka ce baka da amfani Allah wadanka da ma baka yi to tunda abun ya zama haka na daina kun taba gani wani mai shago saboda an ba shi haushi ya rufe shagon kun taba ganin wani mai wankin hula saboda an bashi haushi ya ce tunda duk kokarin da nake a harkar nan ta wankin hula ba a gari daga yau na rufe shagon wankin hula kun taba gani duk sanda ka ji an ba mutum haushi ya ce ya bari to Allah ya da aikin Allah ne sai addini sai ne mutum zai tsaya na fiki fiki da ido yana to menene ai da ba ni na sa kaina mun rasa me zai ba kai in ku yaki ku yaki da Allah Ke sa mu kana aikin Allah ba mai ba mu haushi mu bari ba mu bari ba mu bari muna nan in ga mun bari in Allah ya da hatanu wasu da biturabi da dina sai ran da muka yi filo da ƙasa cikin kabari in Allah ya yi. kullum addu'a muke kar Allah ya bar kafa mu ta zame wannan aikin duruwa durana durintsi duk zafi duk gwagwarmaya duk bala'i duk dauki ba daɗi Allah ka ba mu mai tai ana bala'i muna da yi bala'i bala'an da muna yi ne ba mu daina abin da muke roƙon Allah kenan da haka yadda muka ɗauko ta sai mun kai ta gaban Allah wannan sunna yadda muka ɗauko ta Allah ka ba mu iko sai mun kawo ta gaban ka a ranar tashin alƙiyama wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi in duk kun karuwa duk duniya kun kafirce kun cutar da Allah inna Allah la ganiyyun 'anil 'alamin Allah ya wadatu gaban da duk duniya ku zama arna ku daina sallah ba za ku cutar da Allah ba mala'ikun da ke sama ta ɗaya kawai sun fi ku yawa kuma su ba sa saba wa Allah mala'ikun da ke sama ta biyu sun ninka ku yawa ba sa saba wa Allah mala'ikun sama ta uku sun ninninka ku yawa sama ta hudu sama ta biya sama ta shida sama ta bakwai hamalatul arsh mala'ikatul rahama. suna nan suna bautawa Allah su dare da rana ma bauta Allah suke yi da yankai in kai azhar baka karawa sai la'asar ta yi daga nan kana kasuwa kana ta bugawa kana talata kalmin danko sai magariba ka dawo in kai isha ka faɗi kan gado ka fara min shari sai da sahi in ka samu ka harba asuba ko wani haba kai kuma sai Allah ya kai mu azhar dan part time to kai dan ka daina menene mala'iku da kai 24 hours yusabbihuna al-laila Allah ya ce su dare da rana 24 hours a day seven days a week four weeks a month twelve months a year su bauta Allah ta zubihi kawai suke suna su wahala lai, ko fitsari ba sa zuwa ko kashi ba sa zuwa ko ruwa ba sa tsayawa su sha ba sa cin abinci ba sa neman inuwa su huta dimu suna nan suna ta yi kai gara na jo to bari ko kamar yi mana ba ka shuta kai inna Allah la ganiyun 'anil 'alamin Allah ka gamar ta mana yanzu ayo taimakon da aka samu na kwamitin marayu ya zuwa yanzu an samu kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da talatin. A yau ɗin nan akwai barista Bello birnin Kebbi ya kawo turmi shadda, turmi turmi na shadda turmi ɗari da ashirin. Bayan wannan da turmi turmi na atamfa turmi ɗari. Ya ce yana so marayu ɗari biyu da ashirin su samu tufafin sallah. Wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ashirin. ya ce yana bukatan ku taya shi da addu'a Allah ya bashi haihuwa Allah ka bashi da in za ka bashi ta kuma ka bashi gangaren ka malaran Muhammad Suleiman wani bawo Allah shi kuma ya aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar ta hannun wato imam da bagin ardo ya ce a sa a cikin asusun marayu Allah dukkan suka saka musu da alkhairi da mu gaba daya kuma kai mana sakayya da aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu Assalamu rahmatullah wa barakatuhu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe kenan da Allah rama Ahmad Ibrahim Sulaiman suka jagoranci da wannan karatu Allah ya sa ya mutu da alkhairi na muka kawo karshen wannan awa daya sai gobe insha Allah ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته